ومكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسقام والآلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وهكذا إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا آمين. واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلوم بها شاسنا وتحفظ بها غائبنا وتربع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وصحبه وسلم وبعد جاء من kwana ƙarshen aya ta 37 أسورة suratul saboda haka daga nan za mu dora insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ثم أشار تعالى سأنا الله مدعوكم سركية إشارة إلى قصة آدم وثمود زوا بقصة شيب دابيو wato kisa adawa da kisa samudawa faƙala Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa ahlakana adam kuma mun halaka adawa sadda suka karyata abin da muka aiko da su wato lokacin da suka karyata annabin su annabi hudu wasa mudu da kuma samudawa bila sarfin wa bi sarfi bi ma'ana a alhayy wal qabila ta bayyana tabayyana kuma ya bayyana gare ku ihlakaw yadda mun ka halaka su wato yadda mun ka halaka su ya bayyana al'amari ya bayyana gare ku min masakinihin daga gidajensu in ko ka kalli gidajensu kun gane babu shakka masu gidajen na halaka su an kai bil can wani wuri da ake ce mahijir wal yaman da kuma yaman wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su mina kubur wal ma'asi na ayyukan kafirci da sabo shaytan ya kawata musu miyagun ayyukan su wa saddawa an sabili yaddan ne su daga hanyar Allah sabilul haqi wa kanu musabsiri na sun zan mutane masu basira amma da yake Allah ya nuhe su da halaka basirar ba ta yi unhani ba ai zawi basair wa'anda Allah basirori ba wasu da ta rusu da ta wasu da ya ni lam yakul lahum bai zalika uzuri yana ni ba su da uzurin da za su ba Allah in kiyama ta yi li'anna rusula awdahu as-sabila lahum don manzani sun bayyana musu hanya ko abin wa fahimu almakasuda kuma sun fahimci abin da ake nuni su yi wa abau ittiba'u sun ka kime abin da aka umarce su wannan shi yasa ba su da uzurin da za su wasu a gaban Allah duk mutumin da aka yi mawazi kuma ya gani ya kuma kibi don wata manufa ta shi to babu uzuri da zai ba su a gaban Allah ranar kiyama wa wa qaruna firauna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكذلك أشار تعالى هكما الله يا إشارة إلى قصة قارون زوغ إشاء قصة همشاك ميكود النند باتبا ينكماتي وبايموشي واتي واتو قارون وفرعون دا همشاك ميملك النند nan da ake ce makaruna waɗanga duka Allah ya ambaci موسى suma a Musa shi karuna dan uwan annabi musa ne amma hasada ta ɗibe shi ya ƙime annabi musa shi kuma fir'auna asali ne kun san ya yi zama mai gidan annabi musa lokacin da ya yi reno nai sadda ya reno annabi musa saboda haka wannan hasada shi ma ita ta hana mai annabi musa kun ga shirin hasada kenan wato hasada tana iya hana mutum ya bi gaskiya ya bi nasi bayan kuma nasi ya bayyana Allah ka kare mu daga sharrin hasada waƙala Allah ya ce wa halaka na ƙaruna ma halaka ƙaruna menene masiba ƙaruna ya ce masiba ta mali masiba ta yi dukiya wala da hasada wato dukiya da hasada saboda kun san mahi yawan annabawan Allah talakawa ne amma akwai masu kuɗi amma ba su da yawa to annabi Musa yana cikin talakawa karuna kuma a duniya yana cikin wa'anda sun kahi kowa kuɗi to wannan shi musiba ta yi musa inda duk musa ya ce a yadda zakka sai ya ce da shi ake inda duk aka ce masu kuɗi ba su taimakawa don haka su rika taimakawa sai ya ce da shi ake saboda haka musa bai da izini ya yi magana masu kuɗi da duk aka yi magana sai ya ce da shi ake don shi suke gida guda da annabi musa to wannan shine masiba ta yi hasadi da kuma hasada ya ce ga gani na shi ya kamata a ba annabci ba musa ba don ga gidan shi abba batun da shi ya da kuɗi wahuwa ibn amin musa ɗan amin musa na da uba da uban musa wa da kane suke wa fir'auna kuma allah ya ce ya hallaka fir'auna wa hamana da waziri ne wato mataimakin fir'auna masibatu ma bil mulki su ko masiba su mulki Wata kaburin da kuma abin da wata da girman kai ne kuma shi fir'auna dama waɗannan abubuwa guda biyu wato suna shaiɗan ka harauta da su sosai yana harauta da girman kai wanda duk aka samu girman kai ba zai iya dukowa ya bi gaskiya ba shi shedan girman kai da hasada su biyu na an ka hallaka shi da su sannan abin na yana harautar mutane da waɗanga abubuwa guda biyu don suna ya fara hallaka shi dai shedan da girman kai da hasada da su ya halaka amma daga baya yana halaka wasu da biyu din wasu kuma da guda wala gadi ja abun min kabla ihlakiyan tun kamin a halaka su wala gadi ja abun musa bil bayyana ta hakika musa ya zo musu da dalilai bayyanannu aya alhujjatu zahira hujjoji wa'anda a bayyane fasaka baru da suka yi girman kai cikin ƙasa duk dalilan da aka bayyana ba suka yi girman kai wa ma kanu sabiqina ba su zama cikin masu tsere muna ba ai ba itina azabana ba su zama masu tsere mu azaban mu ba wannan girman kai da sun kai sai Allah ya hallaka su da girman kansu Fa kullan akhadna bi dhanbihi bi أخذنا بذنبه من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا وأنفسهم يظلمون na من المذكورين kowanne guda daga cikin wayancan da kuka ji ma ambata kowannen su akazna da zambi mun kama shi da zunubi ne wa minhum man arsalna alaiha hasiba cikin su akwai wanda muka aika mai iska mai tsanani rihan asifa iska wanda an tsanani fiha wato iska wanda tsanani akwai tsanani cikinta ka mu hudin kamar mutane annabi hudu wa minhum man akazna ma akazatu sayha cikin su akwai wanda abin na tsawa ta kama su kasa mudin kamar samudawa Allah ya aika jibril ya yi musu tsawa ya gyara murya ta gyara guda da sun ka mutu wa minhum ma kasamna bil ad cikin su akwai wanda mun ka shaye kasa da suwa ka na kamar karunu kun ga karunu shi kasa an ka shaye da shi da shi da dukiya ta gaba ɗaya wa minhum man agarqana a cikinsu a wannan manka noce cikin ruwa kar fir'auna kwami kamar fir'auna da mutane ne kun ga da ruwa an ka hallaka fir'auna da jama'a ta baki daya duk wannan gare kun ka jiya wa ma kana Allahu yadhlimu Allah bai kasance yana zalunta su ba fa yu'adhibuhum bi da dhanbin balle musu azaba ba sai mai laifi ba walakin kanu anfusahum yadhlimuna sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta birta da zunubi da aikata zunubai don duk wanda ke aikata sabon Allah to kai ne yake zalunta don shi sabon Allah Allah bai saba alkawari duk abin da ka ji ya ce in eh, an kai wanga laihi zai ba da azaba kaza to ko kaga an daɗe tana nan ta yi ko kaga an daɗe tana nan ta yi saboda haka Allah bai zalunce su ba kawunan sun ka zalunta Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu sun ma da rabar Allah ta'ala misalan sannan Allah ya sai misali da mani abu da gairahu ga wanda ke bauta wani wanda ba Allah wayar dubihi a shaba'a wanda ke bauta wani wanda ba Allah ba yana kwaɗayin ceto wanda jata da tsirarwa ga wannan da yake bautawa وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مثل الذين اتخذوا لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله sun مثال wani wanda ba با الله با واتو مثلا ولي قريسو أي لما abu داتن ga wasu abubuwan bauta sun karki wani wanda ba Allah ba abin bauta yarjuna na ba'a kuma suna bauta ma abin da ba Allah ba suna kwaɗayin umarninta to misali ga rashin umarnin abin da suka bautawa kamar ka masalin an kabuta kamar misalin gidan gizo-gizo ne kamar gizo-gizo ne ita ka zabbai ta riƙe gida da ha don kanta ta wuyi ilaihi tana kwana tana tarukan ta zuwa gare don ta kwana kun ga layi guni an ha bai mata maganin komi fi harin lokacin zahi wala bargin ko lokacin sanyi wala madarin ko lokacin ruwa wala azan bai mata maganin cutar komi ku dibi gidan gizo-gizo da kyau ku gani in digon guda digo guda na ruwa an kasa koyar buge wurin nan sai ƙasa babu abin da ka tare shi kun ga kenan gidan bai da amfani ko gizo gizo laihi ya yi maka ka koyo shi ya faɗo gida ne bai ɓoyewa da ya haɗo gida ne sai ka diba inda kaka so ka damƙe waya ne sai ka ranka gida ne ga hili ke babu abin da koyi kun ga gidan gizo gizo kenan in ban da ƙeta bai da amfani ni ƙeta ɗaya gare shi kamar iya samu 'yan ƙananan kwari wanda ba su yi ƙari ne ba wanda ba su iya banki saka sai shi haƙa musu bakin gida sai su laƙi ya to ya kame in ban da shi gida ne bai da umarnin komi gari to duk wanda ya riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba duk wanda ya riƙe wasu wanda ba Allah ba auliya a waliyai irin waliyan da aka naɗi wanda kun ka ga gidan gizo-gizo bai mai umarnin komi ko su waliyan nan na naɗi ba su da umarnin komi gare shi akwai waliya Allah na ƙwarai shi waliya Allah na kwarai wani ma bai san kai ne ba kuma ya an ka gane shi barin gari ya kai tahiya ta ya an ka gane shi barin gari ya kai tahiya ta kamar dai wanda muka karanta in kun samu wa'ulu himma kuna gani mujalla ta ta farko za ku ga tsarin waliyan kwarai waɗanda an ka lissafto waɗanda duk wanda an ka bada labarin an gane shi gobe ba a gani ne har wasu sun ta wani gida sun kawa mai gidan na Allah ya isa sun ka ce kai ka kore mana wani don wani da nan mutumin kirki ne an yi roƙon ruwa madina an ka kan samun ruwa sai da an ka gama sai ya hita da daddare bayan kowa ya yi kwana ashe wani na nan ya ganai yadda ya kabarta sallah ya yi ruku'i ya yi sujuda ya ce to ya Allah mutanen madina bayan kana kuma sun roƙe ka ruwa ka hana musu to annabinka ya ce cikin bayan ka kana da bayan da in sun kai ma rantsuwa ba ka ketarewa sai ka yi musu abin da sun ka to na rantse da Allah ban doki goshen ka sai ka ba mutanen Madina ruwa malam ba daɗe ba ko Allah ya sako ruwa sosai ashe lokacin da yake wannan addu'a wani na nan bai ga da shi baya gare ashe ya biyo shi sai da ya kaba ta sallah ashe ba goshin wani na nan kusa ga nashi illa dai bayan Allah ya sun ka kaba ta sallah ba su jin mucin kowa sai na Allah to ko da an ka tashi an ka gama an ka sako ruwa sosai sai ya fito yana tahiya yana tahiya sai ya ga wani mutum baya gare bayan ya kai cikin gari to da asuba ta yi sai ya ga mutumin na ya togai sai kuma shi gwamna sai ya togai sai to wannan shi yasa sai ya bagari don haka sai mutane sun ka gane wangana ya kore shi don ya ga ni da talaka ba kowa ba cikin gari gwamna ya kawo min ruwa ga huta in alwala gidana akwai sirrin da ya gani to kun ga masu gida har sun yi magauna Allah ya isa don ya koyi musu bako to su waliyan kwarai da na da in an ka gane su gudu su yi in ka ga mutum ana cewa wani waliyi na yana murna <laughs> ba waliyi <laughs> na ba na shi an kai Eh, bai sa abin da wali na naɗa shi an gani taro an kai kawai an kana da an gaci an naɗa wali ya zama wali amma ba wali ba bane to duk wanda ya riƙe waɗannan mutane bayan Allah to misalin umarnin su gare kamar misalin umarnin gidan gizo-gizo gare shi kun koji bai da umarnin komi wa inna umarnar buyuti lalle gidan da ya kowa rauni daga cikin gidaje a da abuwa wanda ya kowane gida rauni labaitul an kabuta lalle gidan gizo-gizo gidan gizo-gizo duk gidajen duniya babu gidan da bai da umhani kama gidan gizo-gizo kun gane laye da bawa na harra bai ture mata zahi iya ana zahi kai yanzu ka shiga gidanka kana jin sanyi to gidan gizo-gizo ko ya shiga gida ne bai jin sanyi wala bar da iya ana sanyi bai mata maganin sanyi wa kadhalika al-ma'budatu ghayrullah haka na abubuwan bauta wanda ba Allah ba la tanfa'u abidiya ba ta amfani ga wanda suka bauta mata law kanu ya'lamuna dhalika ma abuduwa inda sun san haka nan da ba su bauta mata ba Allah ya kare inna Allah inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay' وهو العزيز الحكيم إن الله للي الله يعلم يا سن ما يدعون من دوني يا سن بأبن سكي بوتا وانا ko menene duk abin aka bauta wanda ba Allah ba Allah ya san shi wa huwa azizu bi mulki Allah shine magwayi a cikin mulki ne bi mai hikima ga aiki ne saboda darajar sunayenka ya Allah ya azizu ya hakimu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma Allah ka raba mu da duniyar ga lahiya bukatocin mu na alheri duka Allah ka biya mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu bi izzatika wa hikmatika ya azizu ya hakimu wa tilka al-amsal وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال بالقرآن وإن مثالي da Allah ke sanyawa cikin ƙur'ani, kamar rubun ka ga ya buga misali da gidan gizo-gizo ya ce na darbuwa muna sanya ta ainihin bayyana muna bayyana ta wa na ji alin nasu muna sanya ta ga mutane wa ma ya jira illa alimuna ba masu gane ta sai malamai almutadabbiruna masu lura da abin da ake karantar da su don wanda bai da hankali bai gane muhimmancin buga misali da gidan gizo-gizo amma malamai suna ganewa saboda shi Allah komi a wuri ne yana da matsayi babu abin da bai da matsayi a wurin Allah Allah ka sa mu cikin bayanka al'alimu sun mashara ta'ala fi mumini da sannan Allah ya shiga cikin ɗibiyar mu'minai kewa ba da an amara halka jami'an bayan ya umarci halittu gaba da bil imani da imani falam ya tilkufaru da ma amara bihi kahirai ba su zo ma abin da Allah ya umarce su da shi ba minar imani na imani wa hasala ya asibinu kuma kun ga an ɗebi ɗamani ga imanin kahirai ya tabbata ai wa illan tominu idan ba ku imani ba wa illan yominu idan ba su imani ba fala ya durra zalika rashin imanin su kai ya cutar fi yaqinikum kai ya cuta mu komi ga imanin ga yaqinin ko imanukum da imanin ku ya musulmi fa qala khalaqa Allahu samawati خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات الله يعلم تسمى بقي wal'ad kuma Allah ya halicci kasa bakwai bilhaki da abin da an nashi ba na kowa ba saboda ƙarihin Allah da iko ne ya halicci sama bakwai kuma ya gina su ba tare da kayan kowa ba bai ba bashi ga kowa ba bima ya halicce su da abin da ya mallaka min gaira qasidin bihi kun ba tare da gaira qasidin bihi ba tare da ya nahi yin barna da halitta sama da kasa ba wa innal maqsuda min a abinda amanuwa ga halitta sama da ƙasa ifadatul khairi amalalu wa mutane alheri wa dalalatu ala zati da kuma nunawa ga zati Allah wasu bati da sibobi ne kama ashara bi qawli kama da Allah ya ishara da magana ta inna bi zalika la ayatan lalle cikin wannan akwai aya dalatu ala qudrati ta'ala wadda ta nuna Allah na da ƙarfi sosai kai da dibin sama ka san wanda ya sama din yana da ƙarfi sosai ba karamin ƙarfi ba kama a shahar da ƙaunihi inna fi zalika la ayatan lil mu'mini lalle cikin wannan akwai aya ga mu'minai khusubi zikir an keɓe mu'minai aka ce gare su yake aya li'annahu hum muntafi'una fil iman bi hadhihi iman dan su suke wani da wannan aya ga imani bi talabul kafirin sabanin kafirai kayare duk bayanan da aka yi musu ba za su gane ba kun ba su bi otulu ma uhi ilaika otulu ma uhi ilaika min alkitabi wa aqimi salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا من زرع ما تكرن تماوي إليك أبن دعك وعيزوا غريك من الكتاب نلتاها القرآن wato ka karanta alkur'ani takarruban ila Allah ta'ala don neman kusanta ga Allah bi qira'ati da qira'ati shi qur'ani in mutum zai karanta shi Allah ya ba da umarni a karanta Qur'ani don neman kusanta ga Allah laihi na mutum ya karanta alkur'ani don a ce ya iya a bashi kaza ya ci keke ya ci mota ya ci kaza laihi na mutum ya karatun qur'ani duk wanda ya karanta qur'ani don manuwar duniya kowane na mai laihi na kowane na mai laihina na in ranar kiyama ta yi Allah ya tsaya bisa kujera ta yi ta sarauta babu wanda Allah ka jin takaici kamar mallamin da ya karatun Qur'anin duniya don a ce yaya saboda haka shi ne mutum na farko da za a gabata kotun Allah shi ne mutum na farko baya Allah ya yi hukunci ya ce a kai shi wuta sannan a kawo mutumin da ya yi jihadi saboda duniya shi ma ba don Allah ba don duniya shi ma a hukunta shi a kai shi wuta sannan a kawo hamshaka tajiran nan masu ba da gudunmawa ga ayyuka addini amma ba don Allah ba don wata manawa ta duniya su ma a hukunta su a kai su wuta waɗanda duka 'yan wuta ne kuma ranar da Allah zai fara shari'a da su zai fara saboda haka Allah bai son a karanta Kur'ani don wata manawa wadda ba tashi ba shi yasa za ku ga yanzu ana ta karatu kullum jin kai an ce makaranta kaza ta yaye dalibai kaza amma ba su da umarni babu ta yi su kullum jin kai a ce makaranta guda a ce ta yaye dalibi hamsin wata ta yaye ɗari wadda sun sauki kuma har da amma ba su da umarni komi ga musulunci amma zamanin annabi makaranta annabi mutum bai ta sauki mutum biyu ya sauke cikinta amma don haskensa ya gama duniya duk gaba mutum biyar su ɗaya sun ka sauke zamanin annabi su biyar to abin da ya sa ka ga sauka dai aka yi ba su da amfanin komi ba su da amfanin komi da su da malamin su duk ba su da amfanin komi to abin da ya sa kuka ga wannan manuha ba ta Allah ba manuhar su ce ba ta Allah ba shi wanda zai zo ya kawo makaranta ya kawo don da kuɗi inda har za ka zai mutum ya kawo aji biyu sai isa ai ina samun in gama gina ta wai aji biyu sai isa wai gama shiga gina gida ne ya aza da an ga yarinya ɗaya mai kuɗi kullum an rubuta takarda na ya ailata hai da aje kullum wanda duk an ta gani ɗaya mai kuɗi an bata kai ma banki gobe gyaran uh, bentuna za a yi bayan an gama wannan kwana biyu a rubuta tagogi za a gyara jibi a rubuta ƙohohi za a gyara a sake rubuta da ɗan ƙasa ya canyi wata rana a rubuta sama sili ya wara canyewa kullum babu da za a ƙari da su kun shi malamin dai bai da umarni ga musulunci to ɗalibai ne in ba ya hatara ba don haka za su tashi wuri ya tashi to kai musulmi in za ka karanta alƙur'ani ka karanta alqur'ani ta ila ilallahi ta'ala dan neman kusanta zuwa ga Allah bi qira'ati da qira'ati bi ma'ana ka karanta shi dan Allah wa zakaru abin na wa zikran kuma ka karanta shi dan zikiri lima bi tadari fi min ma'ani saboda abin da ke ciki ne na likiliki liki na ma'anoni wa tazkiran linnasi kuma don tunatarwa ga mutane kuma ka karanta shi don ka tunatar da mutane wa hamlan lahum wa hamlan lahu ala bi ma bi don ka dauke su su yi aiki da abin a ciki ne min ahkam na hukunce hukunci ka karanta mutane don ka ja su su yi aiki da abinda da qur'ani ya ci wa mahasin adabi don ka shirya su ga kyakkyawan ladubba wa makarim al-akhlaqi don ka shirya su ga kyakkyawan dabi'u to sa'annan nan bayan ka karanta qur'anin don wannan manawa wa salata kuma ka tsaye da sallah sallolin farilla da na nafila na nafila rawati wa gairu rawati wanda an ratibai da waɗanda ba ratibai ba duk gaba dai ka yi ƙoƙari ka suwa domin inna salata ita sallah in ta yi kyau in dai mai sallah ya karanci ƙur'ani ne saboda allah ba don kowa ba to sallah ta tanha anil fashayi tana hana shi daga alfasha wal munkar shar'an tana hana shi daga ayyuka na kyama ga shari'a wato munkar shari'a waɗanda shari'a take kyama ayyukan sha'ani ha zalika cikin sha'anin sallah tana hana alfasha tana hana duk wani aikin da bai da kyawu shi mai karatun qur'ani ya tsare sallah da kyawu ba za ka gane bisa ga aiki ba sai aikin da shari'a ka so ko yaushe za ka gan shi ma damal mar'u fiha muddin mutum na cikinta wato yana cikin tsare ta da kyawu wa bayanin zalika ce bayanin wannan anna salata tushgilu jami'a badani musalli lalle sallah tana shigartar da dukkan jikin mai sallah tana shigartar da shi ga natsuwa da ibada fa da dakhala musalli fi mihrabi idan mai sallah ya shiga masallaci ne wato idan sallah farilla ta in ya shiga fi masjidi masallaci ne idan sallar nafila ta yi shiga fi mihrabi masallaci ne don mihrabu masallacin gida wanda aka salla cikin gida ciki ne shine mihrab yace to da mutum ya shiga wurin sallah ta hasha sai tsoron Allah ya shigo mai wa aka bata li rabbi sai ka ga yayi tawadi ga Allah ubangiji ne sai ka ga da ya shigo cikin sallah babu wani abu gaba gare shi har da hansa ne tun kamin ya kabata sallah ya kashe shi wanda zai ta wa ya kabarta sallah ya sa hansaɗi ne majiya wai don kai abin nan wannan ba mai sallar kwarai na ba muguna wanda ka bari hansaɗi ne buɗe shi ya yi kowa zama mugu don shi bai ma yarda ya kaɗaita Allah ba cikin 'yan mintocin nan bai ma yarda ya ta Allah ba ya raba biyu rabi ya huskanci Allah rabi ya huskanci wani wanda zai bugowa kuma kun san da yawa kuna yi haka nan ku kashe hansa ɗin ku in za ku yi sallah majiyar ma ai da kaji ya hara majiyar duk hankalin ka sai ka koma kabar Allah ka koma can gare shi yasa za ka ga ana cikin sallah ma wani sai ka ga ya ɗauko ya ɗauko hansa ya diba haka baka ji kuka ne ba amma majiyar ta yi a can da ke ya ta yi ka ga dauko yana dubawa da lokacin da ka kau da kai ka da kallon wani shikenan da da ka ce Allahu akbar Allah yana kallon ka Allah ya ma kwahino yana ta kallon ka kallon rahama da ka dauko hansa din Allah ya kau da kai gare ka shikenan sai dai wata sallah ko abu wanda kam wanda ka kaso dibi wanda ka kaso shi wanda ba kaso ya kau da kai gare ka Allah kenan saboda ka ku da wannan ku tsarkake sallah ku da kyawu muna bayani kan yadda ake tsarkake sallah shi mai tsoron Allah da ya shigo wurin sallah sai khasha'a sai tsoron Allah ya shigo shi yana shigowa ya kama hansa hansa dan biyar ne wa akhbata li Rabbi sai yayi tawadi ga Allah ubangiji ne sai ka ga duk wata hira ma ya aje ta daga wajen masallaci ko doko hira ana shigowa masallaci ya kashe yanzu an shigo inda Allah an shigo inda Allah kama min bakin wata zakara sai ya ɗora tunawa annahu waqifun bayna yadayhi mawlahu cikin zuciya ta yana tuna cewa shi tsaye yake gaban Allah ne wa annahu muddalu alai kuma shi ya tabbata Allah na kallo ne yana ne yana leko ne wa annahu rafa Allah yana gani ne fa sal hal li zalika nafsu nan take sai da ne ta gyaru wa tazallalat ta kaskanta wa qamaraha irtiqabullahi ta'ala fa ko Allah sai lullube ta wa zahara ala abinna ala jawarihi hay'atuha wannan sifa ta sallah sai ta bayyana ga gabobi nake walau ba da khuruji min koya ya daga sallah sai ka gane da alamar mutumin kirki kamar a jima a koma kwakwa wani abu kuma yanzu dai a hito da dan dama dama walam ya yaftaru an zalika ba zai gushe ba ba zai yi kusa ga yankewa daga tawadi'in nan da sallar ɗazu ta bashi ba hatta ta zilluhu ta zilluhu salatun ukhra sai wata sallah ga ta tazo mai kamin ta tawazi inda ya ɗebo ga azuri ya gushe sai ga al'asar yarji'u biha ila abdul halin sai ya dawo daga la'asar din nan da halin da ya wance hali na ɗazu kyawu wa man salatu qasiratun anil ijza wanda sallah ita ta takaita an ce dai ta isa mai kun akwai sallar da ba ta da lada ko guda amma ta isa mu mai ta dan bai rakawa ta tsaya na anil ijza'i ta isa mai ai isqatu dalabi min anil makallabi ce da an kai ana neman yayi sallah to ta ta da wannan nema an yi ta an yadda yayi sallah amma wala khushu'a biya yayi ta babu khushu'i cikin ta tsoron Allah wala tazakkur babu zikiri cikin ta wala fadail babu wata falala ciki fatirka to irin wagaba kasalla tun zilu sahibaha tana sauke mai ita min manzilati daga masauki ne hai su kana inda duk yake sadda shigo ta in yana ba na kware na ba to ko da ya gama ta yana nan ba na kware ne ba ba ta canza mai komi ba wanda ya taho shi na na haka hai su kana fa'iza kana murtakiban lil ma'asi idan ya zan mai aikatawa na ga ayyukan sabo wa ba ba'uda min Allah da sababi a wanga sallah ta kara mai nisa ga rahmar Allah inda ma mai sabo na tunda yanzu da ya shigo ba ta kawo shi kusa ga Allah ba fa tilka salatu tatruku to wanga sallah tana bari ne ya tamada ya ci gaba da dogewa ala bu'dihi ga nisa ne ga rama Allah wa ala hadha ya al-hadith marwi akan wannan hadisi yake fitowa wanda ake ruwaitowa an ibn mas'ud radiyallahu anhu man lam tanhahu salatu wanda duk sallah sai bata hane shi an fahsha'i wal munkari daga alfasha da abin kyama ba to lam tazidhu min illa budan ba ta ƙara mai komi daga Allah sai nisa ga rahama yayi ta haka nan amma dai ba ta sa ya zama kusa ga Allah ba ta kara mai samun rahamar Allah walaysa anna namsa salati murtakibun al-ma'asi ba ana ni sallate da da yayi ta yayi sako ba to bai domin Allah ta nisan ta shirga Allah hatta ka ana ma'asi ta ha sallate ta zama kamar sako bal ma'anahu annaha la tu'assiru abinda an ma'ana ta yi, sallan nan tashi ba ta da wani umhani wani tasiri fi ta karibi min Allah ga kusanta shi ga Allah bal tatruku hali, halihi ma'asi tana bari ne cikin hali ne da sabo ne to kun ga irin wagga sallah ita ce wanda mai yawan mu muke yi mutum ya yi sallah ya ƙari ba ta hana mai cin amana ba ta hana mai sabo don ko can ba sallah kwarai ta ba idan ka zo cikin sallah sallah duk ka iso bakin masallaci kana ta yi kana hira da abokinka da ka iso bakin masallaci yanke da hira da kowa fara sa hannunka aljihu ka jawo hansa ɗinka ka kashe shi da ka shigo masallaci ka ce bismillah ka kada kafar dama in kana yi addu'o'in shiga masallaci ka yi in baka ya ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim sannan ka ce Allah ka gafarta min ka buɗa min koyon ramaka sai ka kada kafar ka shigo da ka shigo ka yi ta zikirin Allah ka yi ta zikirin Allah in liman bai taho ba izauni duk abin da kaka ya zikirin Allah aka so kamar da za ku gani ka samu wani zikiri cikin zikirorin Allah ko subhanallah bihamdi ka ci gaba da yi to mala'iku za su kewaya maka suna wada Allahumma gafir lahu warhamhu mala'iku su kewaye ka sai ta ma isi gafari kamar a gama ka hita watakila an gafarta ma banka baki daya to ka ji yadda ake yi kuma ka san da sani zikirin na yayi sallah muhimmanci wala zikrullahi akbaru ta'sira min ghairihi wallahi zikirin Allah ya yi tasiri bisa ga wani nemi na da'a ce na da'a wayya nafsu salati ita ce sallah kanta sallah ta kunshi zikirin Allah amma cikin sallah abinda adda muhimmanci kware cikin sallah wanda ya ma kara sallah muhimmanci shine zikirin da aka cikin sallah ya ma kara sallah muhimmanci ita sallah kanta zikiri ta to amma kuma cikin zikirinta akwai zikiri lishtimaliha alaihi don ta kunshi ga zikiri kaulan wa fi'lan wani kauli ta'ala fasau ila zikirillah don Allah ya ce ku yi tayya zuwa zikirin Allah wato zuwa sallah lil izani bi anna ma biya min zikirillah ta'ala domin sanarwa cewa abinda a cikin sallah na zikiri huwa al-umda shine madogara fi kauniha mufaddalatun ga kasancewa ta an fifita ta Allah hasanati ga abin na ga ayyuka masu kyau nahiyatu an sayyiati tana hali ga aiki mara kyawu wato ita sallah zikirin da a cikin ta yayi sallar girma saboda haka ba a son mutum ya zo masallaci yana hira ya jama'a zikirin Allah ake so yayi ta yi da ka kawo bakin masallaci yanke da hira da kowa ka kama zikirin Allah shi an manuwa shi an manuwar sallah da kaji an ce a yi zikirin Allah da a cikin shi ne abin da ake nuhi Allah ya gafarta mana amin ya ce wa gaya min sa'ir anwa'in zikiri da waninta na sauran nau'o'in zikiri min ta'amidin na ta'amidi wa ta'alilin da ta'alili wa tasbihin wato kana iya samu wuri ka zanna kai ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in ka shigo masallaci kuma cikin sallah akwai alhamdulillah da shi ma za ka fara da kace Allahu akbar wa ta'alilin da kuma ta'alili kana iya samu wuri ka zanna kai ta abinka la ilaha illallah la ilaha illallah ko la ilaha illallah wa la sharika lahu kai ta yi kuma cikin sallah akwai shi don da ka ce Allahu akbar Allahu akabar sai ka ce a shaɗu Allah ilaha illallah kun ga akwai cikin ta wata biyu da tasbih subhanallah subhanallah da ka kai cikin ruku'i za ka yi tasbihi da ka kai cikin sujuda za ka yi tasbihi kun ga wannan da duka zikirori na wa gairi zalika da wani wannan tabi'ul da waɗanda suke biye da sallah cikin sallah duk suna nan cikin sallah biye da ita wakila zikirun layi huwa hakamu ko kuma an ce zikirin Allah shine hukunce hukunce Allah fi kulli shay'in min ibadati cikin kowane abu na ibada wal mu'amalati da mu'amaloli wal adabi da ladubba da qaulihi ta'ala inna nan nazzalna zikra wa inna lahu lahabidun kenan qur'ani zikiri ne wa qaulihi ta'ala wa man yashu an zikrir rahman nuqayyil lahu shaytana duk wanda ya kauda kai ga zikirin rahman to za mu sanya mai shi dan ya zamo tare da shi wa huwa lahu qarinun saboda haka in baka yi zikira Allah ba to ba za ka zanna ka samu da haka so ba muddin baka yi zikira Allah ba to da izina Allah kai ko za ka yi zikirin shedan duk wanda bai yi zikira Allah ba sai ya zikirin shedan shi za ka ga wani abin nan koyo shi da tazbawa ta ga hannu ga wani shedani ta yace wai ba a rikon tazbawa to amma yana nan jawo wanga waka nan jawo wanga jawo wanga giba nan ba ce uban wanga ba ce wanga zikirin shedan kenan in ba zikirin Allah sanda ya haka a zikirin Allah ga yana yana zikirin wasu abubuwa to haka nan rayuwar take ko dai kai zikirin Allah ko kai zikirin shedan wa huwa laka qarinun ya zama aboki ta da duk inda kake ka ga wasu nan waka ya sama wani ya haddace waka ta kai goma duk suna nan ga kai ne amma da kayan mai magana ta ce a rika zuwa wani wallahi ni koya na kaji amma bai jin kunya har ka shi dan ta Allah dai ya jin kunya a gare yana yi kun ga matashi bai yi rayuwa mai kyau ba matashi bai yi rayuwa mai kyau ba basira nan kamata ya kare ta ga zikirin Allah wal ahkam ta ummu salata hukunce hukunce duka ai an bace hukunce hukunce sun hada da sallah wa gaira da ta fahiya a amma min gairiya ta yi haɗewa bisa ga waninta wallahu ya alam suna tasnauna Allah ya sa abin da kuke aikatawa wa jazi bi ya zai saka muku da shi'a saboda ku yi kokari ku aikata ayyuka alheri da Allah ya saka muku da alheri Allah ya gafata mana wala tujadilu ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل ربكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ثم شرع تعالى صدى الله يشجع في بيان إرشاد أهل الكتاب أتكلم بيان الشريعة وأتزوى أهل الكتاب بعد إرشاد أهل الشرك بيان بيان الشريعة وأتي game da mushrikai ya bayyana yadda za a yi su zama mutanen kwarai su musulunta to su ma ahli kitab ya bayyana yadda za a yi su shigo musulunci wa qala wa la tujadilu ayyuhal mu'minuna ahli kitab ya ku mu'mine kada ku yi jayayya da ahli kitab yahudawa da nasara illa billati sai dai da hanyar na almujadalatu lati hiya ahsan mujadala wadda ta yi kyau a ila Allah kamar kiran su zuwa ga Allah bi ayati da ayoyin Allah wa tanbihi ala hujaji da tunatarwa ga hujjojin Allah raja ijabatihim don kwaɗayin su karɓa ilal imani zuwa ga imani la ala dari igla da ba ta hanyar kaurarawa makashi na da abin nan kaurara musu hukunci ba illal ladina zalamu minhum sai dai wanda sun kai zalunci cikin su bi an harabu suka yake ku wa abaw an yaqirru bil jizya sun ka kiyarda kuma su wurci da su ba da jizya to fajadiluhum wajadiluhum ka abin nan ka ka yake su kai jidali da su bi sai da takobi hatta yaslimu masu musulunta aw yudu aljizya ko su ba da jikiya wa qulu ku musulmai ku ce liman qiya liman qabila al-iqrara a abgado wanda ya karbi hurci bil jizya ce zai ba da jizya idza idza akhbarukum bi shay'in sun ba ku labari da wani abu mimma fi kutubin cikin abin da a cikin littafansu mimma yuwafiqu al-haqa cikin magana ta daidai da gaskiya sai ku ce amanna billazi unzila ilayna mai yi imani da abin da aka saukar gare mu wa unzila ilaykum kuma aka saukar gare ku ai wa saddiquhum wa la bi zalika ku gasganta su ga abin da sun wadi na gaskiya kada ku kareta su ciki kuma abin da ku hada musu wa ilahuna wa ilahukum wahidun da mu da ku Allah mu guda wa nanu lahu muslimuna kuma mu mun mika waya gare ai hon mu masu da'a muke ga Allah ku gaya musu haka nan kun ga babu jayayya babu yatina wa kazalika وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمن من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الكافرون وكذلك أنزلناه إليك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب هكذا مك سوكد القرآن غريكا كما أنزل إليهم التوراة كما دعك سوك موسى التوراة وغيرها دوننتا والذين آتيناهم الكتاب وإننا مكبالتا التوراة كما عبد الله بن سلام وغيره دوننسا يؤمنون به سنة إيماني للقرآن ومن هؤلاء daga cikin waɗanda akwai man yu'minu bihi wanda ka imani da alqur'ani akwai kuma wanda ke musu alkur'ani cikin mutanenka wa ma ya jadu bi ayatuna babu wanda ke yin musu ayoyin mu ba da a bayan ta bayyana illa kafiru na sai mutane kafirai babu wanda zai musu ayoyin alkur'ani in ba kafirai ba su ɗaya ne za su yi musu su ai abin da min ka cikin mutanenka wa min alyahudi daga cikin yahudawa don wanda ka ji ya ce qur'ani ba gaskiya na ba kafiri na wa zahara lahum kuma ya bayyana gare su annal qur'ana haqqan lalle qur'ani gaskiya ne wal jari bihi haqqan kuma ya bayyana gare su wanda ya zo da qur'ani mai gaskiya ne wajahadu zalika duk da haka sun kai musu wannan don suna kafirai saboda haka ba mai musu ayoyin qur'ani sai kafirai wa ma kunta wa kitabin wa la takhuttuhu bi إذا لارتاب المبطلون ثم شرع تعالى في بيان تعصب أبنا في بيان نسب الدليل سنة الله يشيغا cikin bayanin kakkawar dalilai ala kaunil qur'ani mu'jiza ga kasancewar qur'ani mu'jiza na abinda ake cewa mu'jiza wanda ya gajiyar da kowa kun ba mai iya kawo kamata shi ake cewa mu'jiza faƙala sai Allah ya ce wa bakunta ta min ƙabli baka kasance kana karantawa kamin ƙur'ani ba kamin zuwan ƙur'ani baka karanta littafi kowane iri ba wa abin nan min kitabin na littafi kowane iri baka karanta ba wala ta kudu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama ba dalla haza wannan aya ta nuni ala annal khatta cewa lalle rubutu yuzawalu bil da hannun dama ake yi lianahu ibadatun don ibadata duk abin da an ka ce ibadata to da hannun dama ake yi in dai ba kazanta ce ba ko ne kun ga shiga masallaci da kafar dama ake shiga shiga gida da kafar dama ake shiga abin nan don yana abin nan in riga za a sawa hannun dama ake fara sawa in hula za a sawa wajen dama ake fara sawa in shaci kai za a yi wajen dama ake fara sawa in takalmi za a sawa kawar dama ake fara sawa in wando za a sawa kawar dama ake fara sawa haka nan dai komi dama da yake ibada ce komi da dama ake fara komi da komi ya ce to tun da ibada ce li'annahu ibadatun idan inda ka taba rubuta qur'ani da hannunka ai law kunta qari'an katiban inda ka zama makaranci kuma marubuci lartabal mubdiluna da mabannata sun shakka ka da sun ce kaga shi kai don ka saba rubutawa ai alyahudu yahuda da sun shakka fika game da sha'aninka wa qalu sai su ce allazi fit tawrati annabin da mun ka karanta zai zo cikin attaura? taura an ce annahu ummiyul la yaqra wa la yaktubu shi ummiyina abinda ummi wanda bai iya rubutawa kuma ya rubuta mai bai iya karantawa to da abin da za su haɗi kenan to amma Allah su da hana wa ta'ala sai ya aiko ka kamar wanda yake rubuce annabin mu bai iya rubutu ba in ka rubuta mai takarda bai karanta sai ya kira wani ya ce ya karanta mai bai iya karanta bai iya rubutu ba amma duk da haka ne ya zo da abin da duk duniya ba mai iya zuwa ƙarshe shine alqur'ani wannan ya nuna qur'ani gaskiya ne daga Allah yake ba kage bane bal بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يتي بل آآ wato bal idramun wato kai tabbatun abin nan kai tabbatun Eh, su kasu da za su yi ma in ka rubuta ƙur'ani rabi da kowannan magana huwa idraba na irtiya bayan rabi da magana shakka su laysa alqur'anu ta bufi fihi qur'ani bai cikin abin da ake shakka gare shi huwa alqur'anu alladhi jaita bi shi qur'ani na kazo da shi ayatin to ayoyi na bayyanannu fi suduril ladina utul ilma yana nan cikin zukatan masu ilimi ay na mu'minai ya bazuna suna nan kiyaye da shi yana nan kiyaye cikin zukatarsu wa ma ya jari da na babu wanda ka musu ayoyinmu na alkur'ani illa zalimuna sai azzalumai al wa juhuduhum wa juhuduha ba'da zuhuri alahu musun da suka wa ayoyi bayan ta bayyana gare su zulmun zalunci na da aka ce musu azzalumai duk wanda ya san gaskiya ya gane ita ta kuma daga baya yi musun tato azzalumina wa qalu وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإن sannan Allah ya dawo ya raja siyakin magana ya dawo libudalani da awoyi mushriki makka don ya ɓata da'awar mushrikan makka lawali shubhati ha duk da da'awatul haqi saboda ta wadda ta yi kishiya da da'awa ta gaskiya Wakala Allah ya ce wa qalu su kahire sun ce laula unzila alaihi laula unzila alaihi ayatun rabbi me yasa ba sauka mai ayoyi daga Allah ubangiji ne ba ayatun bil jam'i wa bi qira'ati ayatun bil ifradi kana ka salin kamara kuma annabi salihu suka ce in shi annabi ne me yasa ba bashira kuma irin wanda anka ba annabi salihu ba me aggamin raƙuma da da'awa me aggamin raƙuma da wa'azi to amma da yake ta'addanci na suna yi na don dai su samu inda sun kawake saboda shi mai girman kai duk dalilin da ka kawo mai bebi ne duk inda ka kawo dalili sai ya samu inda ya laɓe ya sauke dalilin nan in dai mai girman kai na to shi na suka ce wato a bashi a kuma irin wanda an ka ba annabi salihu ko kuma wa asa musa a bashi sanda irin wanda an ka ba annabi musa a bashi sanda wadda ka ta koma maciji gaban fir'auna to yana fir'auna yake shi ma musa an ba shi don zamanin fir'auna yake su wane ne fir'auna kun ga duka wannan da'awa ce ta neman bata gaskiya wa ma'ida ta isa ko a ba shi aya irin wadda an ka ba annabi isa ta abincin da aka saukan mai daga sama don mutane ne su imani da shi to duka waɗanga ayoyi ai babu ko guda yanzu babu ma'ida ta annabi isa babu sandar annabi musa babu raƙuma annabi salihu amma shi annabin mu da yake babbana tashi aya da an ka bashi qur'ani har yanzu qur'ani gashi nan dan shi babbana su wayancan kanana na ayoyinsu sun gushe da mutuwarsu sai ayoyin sun ka sun ka gushe ayoyinsu sun ka mutu to shi mai gidan mu ya mutu kusan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu yau amma ga aya ta ga mu'jiza ta nan ga ta nan amma su saboda baka hasada duk ba su lura da wannan muhimmanci ba Allah ya ce to kullawan ka gaya musu innamal ayatu inda Allah ayoyi da ma wajen Allah take yanzu da haka bai sha'u shi ke saukar da ita wadda ya ku nemi aya duk da kuka so ku ta ku roki Allah ya ba ku wa inna ma ana nadhirun mubin dama ni mai wa'azi nake bayyana ne muzirin inzari ni ina mai bayyana gargaɗi na bin nari da wuta ga ahli ma'asiya duk wanda ya saba ma Allah ina gaya mai wuta Allah zai sa shi yace ni ya na wa'azi ke. saboda haka shi mai wa'azi ba mai kawo aya ba ne. Allah shi ka kawo aya wanda ka bari wata aya ne mai ta ga Allah mai wa'azi ko in wani abu ka jiya to in mai tambaya cikin abin da ya karanta shi a aiki ne awalam ya kafihim أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون wato idan ana karatu akwai wurin da aka tsayawa akwai inda ba tsayawa ko sallah liman ka yi in dai ba sura guda ya karanta ba akwai inda in ya kawo ne in ya tsaya ko lada nawa an ka bashi na sallar nan ba su biyan sabon da ya yi shi ya sa wasu malamai kamar imam maliki da ya karanta wannan ya gane ya ce to abin da ya yi mutum ya karanta sura kamar lallata don ba kowa ka iya ɗiba sura ya taki lahiya lau ba ya Allah na magana ka ɗauko magana sai da ka kawo tsakiyarta sai ka tsaya kai mai sabo kake yanzu ko ka kai saura aya guda ko bi ciki ka tsaya mai sabo kake saboda haka har ga sallah in an ka kama ba a tsayawa sai an kai iyakan magana bale wajen tafsiri Allah ya gafata mana awalan ya kafi yin fiha a fi ma dalabu shin bai ishe su ba ga abin da sun ka nema anna anzalna alaikal kitab mu mun saukar da qur'ani gare ka ya tayutula alaiha ana karanta shi gare su fa hiya ayatun musammiratun shi qur'ani aya ce tabbatacciya mai dogewa ba ta karewa har abada la'in ƙida ala babu kacewa gare ta bi khilafi ma zuke min ayat sabanin ayoyin da aka ambata na naqata salihin da asa Musa da ma'idata Isa duk sun kare wa'annan amma ayar ƙur'ani ba ta karewa inna fi zalikal kitab lalle cikin wannan littafi la rahama akwai rahama wa zikira kuma akwai wa'azi li qaumi yu'minuna ga mutanen da suke imani qul kafa billahi baini wa bainakum shahida kace Allah ya isa ya zama shaida na da ku bi sidiki ga gaskiya abin da na faɗa muku ya lam ma bis samawati wal ard Allah ya sa abin da a cikin sama bakwai da ƙasa wa min hali wa halukum ciki Allah ya san na? Allah ya san halin walladina amanu bil badil wa'annan da suka imani da ƙarya wa huwa ma yu'badu min dunillahi shine abinda a ƙarya nan abinda ake bauta wanda ba Allah ba wayanda suka yi imani da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba wa kabaru billahi minkum kuma suka kafir wa Allah daga cikin ku ulaika hum al-khasirun bi wa wayannan sune masu asara cikin sana'arsu haisu ishtaraw al-kubr bil iman lokacin da suka sai kafirci da imani to Allah ka gafarta mana kuma Allah kada ka sa mu cikin su nan za mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ala gafarta malan a halin yanzu da muke ciki mai suhur misalin karfe nawa ya kamata ya dakatar da suhur AlGafar gafarta malan to bai iya ba da bayanin ko karfe nawa aka sahur birnin kabi don je gani sani jega alfijiri yana bullowa karfe biyar saura minti bakwai haka alfijir ya bullo yau ƙarhe biyar saura minti bakwai amma birnin kabi sai an diba sannan aka gano sadda yake fitowa don shi ma akwai shirbuci sadda yake fitowa na birnin kabi eh to ko da kun haɗa min sai wanda zai haɗa min sai wanda ka iya karanta san eh, shi ka haɗa min in ce karatu na ne in haɗa mutane in ba haka nan ba ku rabe da ni ɗaya da inda na tsaya eh don shi wannan karatun na yi shi na iya shi na jigaba na yi shi na iya shi na sassar da albijiri ka bullowa jega kuma rana na sassar da taka faduwa jega amma na birnin kabi ku bari zan sa a bincika tunda ina da hanyar da nika sa a bincika shi ko binciken da a rubutacci wanda nika iya faɗa muku to ku bari in bincika shi cikin kayan bincike na zan haɗa muku shi insha Allah ku bari sai na ta gobe in ban mance ba insha Allah zai muku bayani a Allah su algawa ta malam mai azumi sai ya muhalki da rana yaya azumin sa yake mai azumin da ya muhalki da rana azumi ne lahiya lau yake ku matasa na sha gaya muku inda duwar haka ya matsu wato maimakon ku yi ta hama kuna ta wahal da kanku kowannen ku ya samu abin nan kanwa ka samu kanwa ka sayi yanzu in an jima aka yi buɗe baki kai kohi guda na kanwa ya an jima lokacin sahur kai kohi guda kwana biyu in ka yi zuwa na uku za ka ji ka samu natsuwa ga zuciyarka domin wanda duk bai ya aure ba kuma ya isa aure bai da mata ko ya haɗi ko bai haɗi bai da natsuwa in ji ƙura'ani ba ka da natsuwa hankalinka ba wuri guda yake ba hankalinka ba waje guda yake ba ka samu kanwa tana taimakawa insha Allah dukkanmu ba ku ƙanana ba duk wani babbar kwa a gani wurin ga to uwa ta ta sha kanwa kuma ta sha da shi kanwa shi ya saye lahiya kun ka ga manya na dore sun hiya yara na yanzu kari kanwa kari ta kasawa da lahiya kari ta kasawa da lahiya shi ya sa kun ka ga dattijawan dori yanzu dattijo mai shekara 60 aikin da ya kai in dai yaro ba ba ƙauyen kwarena ba bai iya kamata mai shekara 60 in dai aikin wahala yaro mai shekara goma sha biyar zuwa talatin bai iya kamata in dai ba ba ƙauye na ba ƙauyen kware ba don bai sha kanwa ba bai sha kanwa ba akwai abubuwa cikin jiki in ba kanwa ba ba mai kashe su akwai abubuwa cikin jiki in ba kanwa ba ba abin da ka gina shi to ku yi ƙoƙari ku sai kanwa matasa kowane matashi ya sai kanwa aƙalla in kuka tare da gwajin tafsirin ga yanzu ku biya kasuwa akalla kowane ku ya samu ko ta naira hamsin ya sai ya je da gida ƙara ma namiji ta kai ƙara ma namiji ta kai duk wani wanda yake in dai in a kudu abban sani amma in dai ɗan arewa na uwa ce arewa take ta sha da shi kanwa in dai dattijo na in dai ɗan arewa na uwa ce ta sha kanwa kuma ta ba shi kanwa in kanwa na kashi to ya dibi uba ne gari ya mutu ya dibi uwa ta ya gani ta mutu Allah ya gafata ma da tijawa mashaya kanwa gaskiya tsakani da Allah kanwa saboda umarninta shi yasa tsakaninku da Allah shekarun ba da sun kauce daga shekara ashirin zuwa baya kun taba ji cikin garin birnin kabe ya daina ta yi cikin shege tsakaninku da Allah kawai wanda kowa da sun ka sani ba ku jiya ba sannan duk ana shan kanwa amma yanzu yarinya bata sha kanwa ba babba ne bai sha kanwa ba kullum ga su tare shi yasa duk cikin shege dai aka tai in ba da taimakon Allah da an ka samu ba shekara takwas da sun ka wuce gwamnati ta ɗauki mataki an ka kawo shari'a nan an ka kawo har kasuwa an kawo ta sai da jarirai wanda aka haihuwa da cikin shege cikin jihar ga akwai kasuwa cikin jihar kabe akwai kasuwan kasuwanci aka yi ɗaya ɗaya aka sai zuwa jarirai da aka yi wa saboda mi ba ku shan kanwa amma an kana shan kanwa mace babu ruwanka da ita sai da Allah ya baka bai aure sha'awa ta rage ma sha'awa ta rage mata sai ku yi ta karatun ku babu ruwan kowa da kowa ku yi ta karatun ku amma ka ka ce wai kai kanwa wai shi ɗan ya faɗa ma kanwa ba ta da kyau wai shi ɗan ya faɗa maka wai kai ba ka sa umarni sai ga shi ɗan to duk malamin da ya ce ma ba a shankawa ɗani na duk wani wanda ya ce ma ba a shankawa ɗani na a likita ko ya ce a sha akaɗan ko kai ce a sha akaɗan shankawa muka yi amma ka to ka ce wai kai kanwa wai shi dan ya faɗa ma kanwa ba ta da kyau wai shi dan ya faɗa maka wai kai ba baka mu umuni sai ga shi to duk malamin da ya ce ma ba a shan kanwa shi na duk wani wanda ya ce ma ba a shan kanwa shi na a likita ko ya ce a sha akadan ko kai ya ce a sha akadan shan kanwa muka yi